a yau da misalin karfe biyar da rabi ne dai wannan kunar bakin wake ya dumfari wani masallaci a unguwar dalori da ke cikin garin maiduguri da ke daura da jami'ar maiduguri sai dai wannan dan kunar bakin bakin bai samu sa'ar kutsawa cikin masallacin ba sakamakon taka masa birki da wani matashi da ke tsaron wannan masallaci yayi da ake kira salihu ali wannan matashi dai ya hana wannan dan kunar bakin waken kokarin kutsa wannan masallacin ne lokacin da ake gudanar da sallar asuba wanda dan kunar bakin waken ya tare da da ke jikin nasa sannan ya kashe kansa da kuma wannan matashi da aka ce ya kammala karatunsa na jami'a kuma yana ma shirin zuwa yi wa ƙasa hidima. Tuni ne mai magana da yawo rundunar 'yan sandan jihar Borno DSP Victor Isoko ya aiki wa manema labarai bayanai ta hanyar sadarwar WhatsApp inda ya tabbatar da akwai lamarin ya ce kuma yanzu hakan komai ya koma daidai. Ita ma dai hukumar samar da agajin gaggawa na jihar Borno ta ziyarci wannan anguwa don ganewa ta irin yadda abin ya auku wanda daga bisani ɗaya daga cikin ma'aikatan hukumar samar da agajin gaggawan yawa manema labarai bayani kamar haka. Sunana Alhaji Bello na wakilci chairman executive chairman na sema hukumar agajin gaggawa ta jiha alhamdulillahi wannan abu da ya faru allah ya takaita shi su a su a burin su ba haka ba ne yana da burin ya shiga cikin masallacin nan kamar da ka gani amma albarka Allah da annabi da kuma su wa'anda suke kula da wannan masallaci yaranmu da suke wannan wuri sun yi kokari sun tare shi ubangiji Allah ya sa ya tada wannan bom ya kashe kansa ya kashe muna mu guda daya eh, so ina kara jan hankalinmu baki daya dukkan wani wani wanda ba tantance ba tabbatar da shi ko kuma ba a gane yanayinsa ba a yi maza maza a sanar ma hukuma ko kuma su da kansu wa'anda suke wurin su kokari su bayyana wa shugabannin da suke wannan wurin saboda a yanzu da kake gani tsaro na kowa da kowa ne alhamdulillahi kuma dukkan wurare da ka sani daga kan masallatai zuwa coci-coci zuwa sauran wurare insha Allahu manya da yara da matasan baki daya kowa an sa hankali an sa ido kuma Allah ya kawo mana karshen wannan bala'i Allah ya kawo mana karshen wannan masifa Allah ne ya jarrabe mu Allah shine mai yaye mana ita a yan kwanakin nan dai ana ci gaba da samun matsalan hare-haren yan kunnar bakin wake da ma kai hare-hare a wasu hanyoyin da ke fadin jihar musamman ma a nan jihar Borno inda yan gungiyar Boko Haram ne suka fi karfi wadda har ma rundunar sojan kasar ke ta kirarin cewa sun riga da sun ci karfin 'ya'yan kungiyar boko haram din a yanzu haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya